والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتم من رياض الصالحين أنا مصلاة مالك ورسل لا يولتاو أيوة إن شاء الله ذا darasi na ɗari da tamanin da ɗaya kuma za mu tashi babu amri wulatil umuri da rashi dira'ayahum wa nasihatihim wa shafaqati alaihim wa nahi an ghishihim wa tajjidi alaihim wa ihmad masalihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim wato babin da ke bayani akan abin da ya shafi umarni umurtan wulatul umur sune shugabanni birrifti da tausatawa cewa su dinga tausatawa talakawan su zai da tsananta musu birrifti gira hayawo da tausatawa talakawan su ra'ayatin ƙura'iyya wa nasihatihim da kuma musu nasiha wato nufin nufinsu da alkhairi da kuma amfanar da su shi ne ma'anar kalmar nasiha wa shafaqati alaihim da tausaya wa talakawa wannan amri shi da kuma hana yi musu albush shi ne da mai kyau da mara kyau wasu tashdidi rai da hana bazanta musu ihimali masu alihihim da wasi da abubuwa masu musu amfani walgaflati anhum da kuma hana rafkana gabanin su talakawa idan ma kawai shi a Damuwar damuwarsu kawai ta ce ta dame su ba talakawan su wa an hawa hawa'ijihim da kuma rafkana daga bukatunsu wato ya zama shugabanni wasu damu da bukatan talakawa wannan babin zai magana akan waɗanda waɗannan su ne su. ƙalar lahu ta'ala ubangiji ta lafi wa fi da na haka da nita ba a kamilar mummuni suratu shawara Allah ta ce wa fi da na haka. ka sauƙaƙe ko ka sauƙe fuka-fukanka mana kai tawazo kai kankan da kai liman ittaba ka minal mu'minin ga wa'inda suka bi ka daga cikin mu'mini mana ka zaune kankan da kai da mabiyanka wannan mun fassara ta can ba bangiji ta ala yana gaya mu zana ta sama ya zo mai kankan da kai ga masu bin a matsayinsa na shugaba baka nan kowane shugaba ana sai zaune kankan da kai ta yadda talakawanka za su iya tinkaranka da bukatun za su iya gaya masa gaskiya za su iya tattaunawa da kai amma idan shugaba zaune girman kai da babu wanda ya sai zo kusa da shi Kada ta bare ma san damuwan talakawa maballanta na imanin ta ku dole ne shugaba zama mai tawabu mai kankan da kai wa qala ta'ala imamun nawa yake ubangiji ta ala ta inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun ubangiji ta ala ta inna allaha ya'muru bil adli Allah yana umurni da adalci ba wa kowa haƙƙinsa wal ihsani da kuma kyautata ka ba mutum sama da haƙƙinsa kai masa alherin da ba dole ne kai ba saboda neman lada ko tausayawa Allah yana umarni da wannan wa ita'i bil qurba da ba wa ma'abota kusanci haƙƙin su wato dangin ka ka ba su hakkin su shine ka zama mai sadar da zumunci mai taimakon wa yanha 'anil fashai Allah ta'ala yana hana alfasha wal munkari da munanan ayyuka wal da kuma zalunci ya'idukum Allah yana muku wa'azi la'allakum tadhakkarun domin ku kasance masu wa'azuwa wannan ayan Abdullah bin Mas'ud yace hadhihi al-aya ajma'u ayatin min qur'ani bi yin yumtasal ko li khairin yin wa wani shirin yushtamal wannan ayan ta tafi tattaro alkhairi da aka ke a yi. da kuma shari da aka ci a nisanta a cikin alƙur'ani ta yi umarni da abubuwa guda uku ta hana hana abubuwa guda uku shi yasa umar bin abdulaziz an ce a ƙarshen hudubarsa ta juma'a yana karanta wani in ya gama hudubar sai sai ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum wannan wa'azi ne babba A wajen farko tana umarni da adalci shine ba wa kowane abu haƙƙinsa adalci tsakaninka da Allah adalci tsakaninka da kanka da adalci tsakaninka da yawa adalci tsakaninka da Allah shi ne ka bauta maka shi kaɗai kada ka yi masa shirka kuma kar ka saba ma. domin ya ga maza sa ga mu'azu ya bada ya a tadri ma haqqul lahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah قال والله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا حقin Allah kan bayan Allah su bauta masa kansu masa to idan ka bauta Allah baka masa shirka ba to kai wa Allah adalci in ko kai shirka to ka zalunci Allah kamar yadda Allah ta rafa da cikin suratul Qur'an hikaya daga shi da kuma dina wajen salafiya yana cewa ya bunayya ta tushrik billah inna shirka la zulmun azim wa qala luqman li ibnihi ya bunayya la tushrik billah inna allaha inna shirka la zulmun azim saboda annabi kuma na gaya wa dan sai na masa wa'azi yana cewa ya kana karfe wa Allah shirka domin shirka zalunci ne ga mana zalunta ubangiji ne subhanahu wataala don hana shi haƙƙinsa ne haƙƙinsa shine abota ba ta shi ne duk wanda yake Allah shirka bai wa Allah adalci haka ha'intan Allah da saba maza da rashin bin dokokinsa duka wannan ba kai wa Allah adalci bai kai haka sannan akwai adalci tsakaninka da kanka shine kai wa Allah biyayya ta yadda ba za ka jefa kanka a cikin halaka ko a duniya ko a lahira amma idan ka saba wa Allah idan ba ka masa biyayya to ba kai wa kanka adalci ba ka halakar da kanka domin zai zama na ta kai kanka zuwa ga wutar jahannama kaga ka zalunci kanka kenan wannan gabbai naka ubangiji ta da halitta su ya baka amana su ne ka kiyaye su shi ka ce wala tulqu bi aydikum ila taluka kar ku jefa kanku zuwa ga halaka wanda wala a anfusakum inna allaha kana bikum rahima kar ku kashe kawunan ko Allah mai yana jin tausayin to sai ka je kai wani abu na laifi wanda zai sa ka je ka shiga wutar jihar nan kaga ka da cikin ka kai wa kanka adalci ko kuma kai wani abu na laifi wanda a nan duniya za a maka hukuma za ka shiga cikin halaka da kunci sannan ma ba ka yi wa kanka adalci ko za ka dole ne ka zama mai adalci wa kanka kar ka jefa kanka a cikin damuwa sannan sai adalci ka da mutane adalci tsakaninka da mutane shi ne karka zalunci karkace haƙƙinsu ka ba su haƙƙinsu na wajibi wanda Allah ya dora sannan kuma karka kwace musu wani abu nasu wanda ba haƙƙin karka cutar da su ba tare da haƙƙi duk abin da ya zama wajibi ka yi mutum in ba ka masa ba ka zalunce shi idan baka ciyar da iyalinka yadda ya dace ba baka ba su abin da za su ci ba ka zalunce su ba ka tana da shi ƴaƴan ka yi baka ba su tarbiyya ba ka zalunce su baka ba su abinci ba baka kula da rayuwarsu ba ka zalunce su iyayen ta yi baka ba su haƙƙin su ba na zamantakewa da Allah ta ala ya ɗora maka ba ka zalunce su ko haka nan matanka da sauransu ko kuma ma ka ɓace wa wani haƙƙinsa shi ma zalunci ne ko ka buge shi ko ka ci masa mutunci ko ka zub jininsa duk wannan nau'uka ne na zalunci wani ta da manzo kuma yana cewa inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haram da nan ku da dukiyoyin ku haramun ne da mutuncin ku haramun ne a kanku karka ci mutuncin kowa karka zub da jinin kowa karka ci dukiyar kowa dole ka zama adali domin kishiyar adalci shine zalunci kishiyan adalci shine shine zalunci Ba ka ne Allah ya baka shugabanci kar ka zama azzalimi wa talakawa ko da ka zama adali a shugabanci nan wal isa da kyautata shi ko kyautatawa sama da adalci ne wato kamar a ce mutum dubu ne cancanta sai ka ba shi dubu ɗaya ɗari biyu ya yi masa aikin da bai wuce dubu ɗaya sai ka tsara wata wannan isa ne ko kuma mai maka aikin koyo ba sai ka masa alheri ka masa kyauta ko ka ba shi sadaka wannan duk isani ko ka masa nasiha duk isani ko za ka isani dai abin da bai zama dole ba kuma kana iya yi wa iyalinka da iyayenka da sauran yan uwa abin da ba na wajibi ba shi yake cewa isani Allah yana son wannan lillazina al-usra wa ziyada kana sai kyautatawa suna da wato sakamakon aljanna ne shi shiga abin nan ganin ubangiji ta'ala a lafiya ko ita idil qurba da ba wa ɗan uwa haƙƙin mun ne zo a wata suran wa ati zal ba haƙƙahu wani da ba ɗan uwa haƙƙin su da miskini kar ka zalunce su kar ka yanke zumuncin su wannan ruwa guda uku sai ce wa yanha anil fashai Allah yana hana alfashi alfasha shi ne aikin da munin sai kai matuƙa ko abu za ka faɗa da baki ko a aikace duk wani sabon Allah da za ka yi in dai muna ne sosai suna sa alfasha kamar zina Allah ta da ambace ta da alfasha ce wala ta karabo zina na fahi fahishatan wa sa'a kaji kar ku tsanci zina zina alfasha ne mummunar hanya ne haka nan sauran abubuwa na sabon Allah na karanta alfasha ne to zaga ta kuma ne ubangiji ta yana cewa kun inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha ma bada Allah yana ya hana alfasha na zahiri da na rifa'i bai halatta kai alfasha ba umumi baya alfasha laysa nulu bi ta'ani wala la'ani wala fahish al zubi ba mai dinuwa ba ne ba mai suka ba ne ba su mutane ba sannan ko ba mai alfasha ba ne ba mai basa ba ne Allah yana hana alfasha sannan wal munkar da munanan ayyuka aikin da yin kai za ta wannan bai dace shari'a ta yi inkarin da ko al'ada mai kyau ta yi inkari Allah yana hana munanan ayyuka wal baghi da kuma zalunci kishin adalci zalunci ko da ka idan ka zama azzalimi to ba kai ba adali ba ne zalunci yana rusa adalcin mutum Nabi ta ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahish ma zahara minha wa ma ma zahara minha wa ma badan wal ithmi wal baghy bi ghayri al-haqq wa an tushriku billahi ma na yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun Allah ya hana alfasha ya haramta alfasha na zahiri da batini wani isma da yin abubuwa da laifi wal baghy da zalunci ba tare da haƙƙi ba dama an ga yin zalunci babu haƙƙi na ko za ka bayalarta ka zalunci wani ba kuma in ka zalunci wani Allah zai fi masa kazo ranar da zai zama duk ibadan da kake yi shi kake ba yan cire haƙƙinsa sannan kafin a bar masa abun da ya ɗan rage in babu kuma shi ke nan ka tafi wata kamar yadda ya zo a hadisi ingantacce na manzon kuma hadisi mufis wanda zai zo da sallan sa cikakkiya azumin sa cikakke aikin hajjin sa cikakke duk ayyukan sa babu matsala kuma bayani فقد ضرب هذا وشتم هذا وظلم هذا وسفك فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخرجت سيئات صاحبه فقيت عليه ثم تري في النار ya ce ya zagi wannan ya bugi wannan ya zalunci wannan ya zaka jinin wannan ta dinga ɗiban ladan tana ba idan ladan ta kare shi nan sai a ɗauki munanan ayyukan wakintan ana tora masa a ƙarshe a jaje saboda ka azzadi ni ko da yana ibada to zadan ibada ba ta sa wani za ba wani da za mu sani ya sa lo ali shi man kana da inda ko ya akhi marrabatu fa yatahallahu yawma min qabli min qabli an la yakuna thamma dinar wala dirham duk wanda idan dan wanda warware tun a nan duniya ka kana da lahira a inda babu kuɗi balle da naka ce za ka biya inda kuɗi sai dai kyawun ayyukan ka za ka ɗauka a bashi ladan ka za a ɗauka a bashi nan abubuwa guda uku so ne Allah ya hana kuma kishiyar wayanta zalunci kishiyar adalci munkar mummunan aiki kishiyar insani kyautatawa aiki mai kyau ba ha insani haka nan kuma kishiyan sadar da zumunci alfasha kishiyan kyautatawa wa qulu lin nasi ko sunan ya mutane kawo kalma ba mummunan kalma shi ne alfasha a sha da sanoni na baza da bakakin maganganu Allah ta'ala ya hana mutum ya yi irin wannan kuma ya ce ya ku Allah yana muku wa'azi da Allah kun tazakkarun domin ku haza ku tunatafi saboda haka kenan dole ka karɓi wannan wa'azi idan kai mumini حديث نفرقه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته متفق عليه wannan hadisin bukari da muslim suka rawaito shi wani ne umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhu ma Allah ya da su kare sami'tu sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli na cewa kullukum ra'i kowa shugaba ne kullukum kowanne qura'in ne kiwo ne ne kula ne ma na shugaba ne akwai wanda aka ba shi kula da kula da shi wa kullukum kowanne mas'ulun abun roƙa ne kai abun tambaya ne an ra'iya tihi daga abun da aka bashi kiwo daga kuwa an bashi ya kula da wani bangare na shugabanci kuma za a tambaye shi ya kula da wannan bangaren ko bai kula da shi ra'in asalinsa mai kiwon dabbobi ne kawai yana kula da dabbobi ko mai shugabantar mutane mai kula da su ra'iya kuma waɗanda ake kula da su ne abin da ake kiwata to za a tambaye shi ya kula da da aka ba shi kula da su kwabe bai kula da su za a tambaye shi ranar biya sai aka lissafa wasu daga ciki aka ce al'imamu shugaba ra'i mai kula ne wa mas'ulu an ra'iyati kuma za a ba shi za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kula da shi ma'ana ra'iya su ne talakawa shugaban wajen samun sai kula da maslahohin talakawansa na addini da na duniya shin addinin su yana tafiya daidai suna sallah ko ba sa shi Allah ya tambaye ka ka kula da sanan su ka kula da tauhidin su ko ka bari yana ta koya musu shirka ko suna abin da suka ga dama a addini suna wasa da addini ko ba sa sallah wannan Allah sai ya tambaye don sai na mara ya rubuta wa gwamnonin sa yana cewa inna ahamma amrikum indi as-salat ومن حفظها فهو بما سواها آفر ومن بيعها فهو بما سواها حضر idan kin ce ga gwamnonin sa ni fa abu ne bi komai muhimmanci ne kin son ku kula da shi na sha'ani, talakawa shi ne sallah don dole ya kiyaye sallah zai iya kiyaye sauran abubuwa wanda ya wadakanta sallah kuma zai iya wadakanta sauran abubuwa da addini idan na mutum zai kula da sallah sosai za ka ga addinin sai yana tafiya yadda ake so saboda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar Allah tana hana alfasha da munanan ayyuka to sai aka ce al-imam rahim wa mas'ulun an rayyati shugaba an ba shi kula da talaka ga kuma lafiya kan bai shi kula na farko na addini to in shugaban zo ba mai addini ba a ga uwa kula da sai dole addini ma ya samu matsala saboda shi ba damuwansa ba ne magana addini yi لا يسوق الناس قوما لا صلاة لهم ولا صلاة kuma جمع لهم صلاة mutane lamuran su zai kyau ba in ba shugabanci sannan kuma ba su da shugabanni don jahilai wanda wasan addini ba su da shugabanni su kamar babu ku dole su kula da maslahohi na rayuwa kuma me kuke bukata a rayuwanku na maslahohi na duniya a sauƙaƙe muku rayuwa gina muku tituna asibitoci ruwan sha wutan lantarki abubuwa da kuke bukata na yau da gobe na rayuwa a sauƙaƙa muku shi ku samu walwala duka dole da shugaba ya kula da wannan kuma ana zai tambaye shi da ilimi a wanda ya shafi harkar ilimi to zai tambaye shi ya yi wani abun ko bai yi ba sai ce war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati war rajulu mutum namiji kenan ra'in shi ma shugaba ne fi ra'iyatihi fi ahlihi a dangane da iyalinsa matansa da ‘ya'yansa wa matsulun an rayyati kuma abin tambaya ne ranar kiyama dangane da talakawan nasa wato wa'in da aka ba ya kula da su ne iyalin nan shi yana ciyar da su yadda ya kamata shi da sha da tufatarwa da wurin zama ko ya basu suna tozarta suna walakanta a kan titi sannan yana kula da iliminsu yana kula da tarbiyyarsu da tsaftarsu da hankalinsu duk wannan an wajarta masa kuma in bai kula da shi ba sai Allah ya tambaye shi a ɗan duniya ya kula da addini ya da zina amanu ko an kusa wa ahlikum nara ya kwallo kai imani ku kula da kawunan ku da iyalan ku har su fada wuta Abdullahi bin Umar sai na Ali Abu Hurairah suka ce nan ayan addibuhum wa allimu ku koya musu tarbiya kuma ku koya musu addini addibuhum wa allimuhum ku koya musu tarbiya da addini sai yace wal mar'atu raqiyatun ita ma mace fa akwai shugabancin da aka ba ta fi ha fi baiti ha a gidan mijinta ko matsulatun an ce, kuma za a tambayi ta dangane da abin da aka ba ta kulawa ta shigin shin tana kula da gidan mijinta tsaftar gidan abincin gidan kula da harkokin gidan abin da miji yake so shi ake masa a gidan a wata riwayan المرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤول عن kula أما تقول هذا جدا مجن تدعي مجن suna kula da tsaftan yara da karatunsu shirya musu sai makaranta da cinsu da shansu da hankalinsu da tabiyarsu duk za a tambayi ta rana biya dole ta kula da wannan to za ka ita shugabancinta abin da ya shafi harkokin gida ne idan ka zo ka ajiye wani mai hidima a gidan tana kula da shi tana ba shi abinci ko da mai gadin gidan ne tana ba shi abinci Allah zai tambaye ta ranar ko kuma baki idan kai baki ana muku abu da ya kana duk wani aiki aika kuma Allah zai tambaye ta idan bata kula da wannan masulatun arriyati Mun tambaya ne dangane da abin da aka bata ta kula da shi wato ita ba tana da wasu ayyukanta da take da gida wanda al'adance mace ne suke yi suna kula da wannan ko ba ta kula da shi Allah ta'ala zai tambaye ta ranar duniya wal qadi mura'in fi mali sayyidihi wal qadi mai hidima wa mai gadi na na na to na abinci ko mai kula da sha'anin gida ko kuma yaron shago misali ko wani kamfani mai aiki a kamfani shi ma ra'in akwai abun da aka bashi kula da shi fi ma da ne a dukiyar mai gidansa dukiyar shugaban nan shi ma mai kulawa ne da dukiyar shugabansa ko mas'ulun an ra'iyyati kuma za a samu idan gani da abin da aka bashi kula da shi ya kula da shi idan su kyau ne ya kula da kayan daidai ne abin da ake ɗauka ba za a dukiyar idan yaron shago ne yana kula da dukiyar da gidansa ba a cin amana ba a bari a ci amana in yaron gida ne haka yana kula da kayan gidan ko yana watsar da su su lalace ko a sashi ba tare da ya kula da wannan in mai gadi ne yana kula da abubuwan da aka aje a gidan kan su tozarta ko kar a sashi to Allah zai tambaye shi ranar aljiyawa yace wa kullukum ra'in dukkanin ku an ba ku kula wa mas'ulun an ra'iyati kuma kowa za a tambaye shi dangane da abin da aka ba shi kula da shi idan babu wanda ba a dora masa wata amana ba sai yaro ne mutum karami bai da hankali kuma zaran ka girma kuma akwai abin da aka baka kula da shi ko a gidanku ko a kai kanka a iyalinka in ka kai kai gida bari a ce ka samu wani abu na shugabanci wa al'umma Allah sai ya tambaye ka ranar kiyama ta kiyaye ko baka kiyaye ba ga hadisai nan da suka zo da bayani na narko ga wanda bai kula da abin da aka bashi na shugabanci ba wani biya ala ma kalibi ne tsarin rabbi Allah an hukada سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته illa haramallahu Allahu alaihi aljanna mutafaqun alaihi ina hadisin bukhari da muslim su rawaito shi daga abu ya'la ma qil ne, yaqul qala ya sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min abdu babu wani bawa daga cikin bayin Allah yastarhihi Allah ra'iyatan da Allah zai bashi kula da wani abu na shugabancin mutane yastarhihi Allah da Allah zai bashi shugabanci ra'iyatan na wasu al'umma ya mutu sai ya mutu yau mai mutu ranar da ya mutu wa huwa kashin lirariyarci Ina mai zaluntan kuɗin da Allah ya ɗora masa shugabancin shi ne algush shi ne haɗa tsoho da sabo shi ne ha'inta da zalunci ke zama ran da ya mutu sai a samu a sai ya ha'inci shugabannin nasu ai wanda yake shugabanta to babu wani daga zai yi wannan illa harrama Allah alaihi janna ba sai Allah ya haramta masa aljanna mutafaqun alaihi bukhari da muslim duk wanda Allah ya ba wa shugabanci ko da wata aika ta sai za ka tsere rafiya ba sai ka zama shugaban kasa ba ba sai ka zama gwamna ba ba sai ka zama ba, ko shugaba ne na kungiya ko na masallaci ko shugaban gidanka ko na wasu al'umma sai kai musu ha'inci ka zalunce su ka ɓoye abubuwa marasa kyau to Allah ta'ala zai haramta maka aljanna ranar kiyama sadaka al-ghush shine ka da tsoho da sabo ka ka sayar a matsayin sabo mai kyau da mara kyau a dauke shi a matsayin mai kyau to abubuwan da shugabanni suke na cuwa-cuwa a shugabancin su don su sace kuɗin gwamnati duk al a zahiri za a nuna ana muku aiki mai kyau amma ba ne kuma zaluntan tanku ake yi cutan tanku ake yi duk wanda yake da irin wannan Allah ya haramta masa aljanna a wannan ba karamin abu ne shi yasa magabata suke gudun shugabanci sai ya kama ka kawai sai ya kama ka amma in ba haka ba shugabanci ba mun so ba ne. da shugabanci na dama ne sai dai wanda ya bashi haƙƙinsa kamar yadda ولما جاء أبا ذر يا أبا ذر إنها أمانة وإنها حزن وندامة يوم القيامة إلا من أخذها بحقها wa الذي عليه فيها shugabanci amana ne shugabanci kaskanci ne da nadama da dana sani dana tsiyama da wanda ya karbi shugabancin da cancanta kuma ya sauke wajibin da Allah ya tura masa na shugabanci to yan kasan ne wanda suke da wani galibin kuma ba su cancanta ba ka ba su Duka bi ta cancanta ya ka zama adali ba ji ba ya dawa shi a zalibi shugaba to ni dama yana neman shugabancin da zai zalunci ma kawai ya kwaci abin da ya kwaci kuma sai kana da ilimi na shugabanci sai za ka iya tsare mutane addini da haƙoƙinsu tare da kula da maslaha na addini da rayuwa duk wanda ba wannan ba ba zai zai masa ƙasƙanci ranar kiyama da nadama yasa manzon san yake cewa inna la nuwalli hadha al-amra man qalabahu aw sa'a ilayhi mu ba ma bawa wannan shugabancin wanda ya nema ko yake ta kawai iya don a bashi ka shiga ka fita ka shiga ka fita don ka samu manzon zuwa in ya fahimci kana so ko kana wata ɗawainiya don a baka ba zai baka ba zai baka shugabanci don ba za ka iya adalci a cikin wasu da kana son abu kamar kamu amma in jawo ka aka yi a ka zo kai kana ci a ka taimaka ne ga dalilai ga maslaha sai ka karba to ana tammata maka adalci ana tammata maka adalci a ciki amma kai da kanka kake cuta kanka kana so kamar za ka mutu to ba lallai ne kai abin kirki ne kasa shi kuma galibi shi wa gabanin yanzu galibi ko da ka ji ana faɗa cewa wai ai jama'a ne suka nema ya yi cikin ƙarya ce kawai kowa da aka yi ke fakewa yanzu bai shi ne yake zo ba shi zai tara jama'a amma yanzu ne ga to ai wallahi mutane su ka matsa mini sai na fito kaza sai tuto ya turo wasu ma ya dan ba su kuɗin fita kiran cewa ya fito ya nema ya fito sai can daga ba sai kalli ya kullum ba inda aka ji ya ce ni ba zan fito ba amma yanzu ya ce an matsa masa ne a je a dawo ya ce kai bai zai yi ba daga baya ne ya gane sun fi gaskiya shi ne na yake bari ya fito ya fito al'umma ko ya fito kanka. sai an ba shugaban da gari na ce kawai al'umma yake babu shi kaga musulunci ya nuna akwai hadari a harkar shugabanci shi ya sa dukkan da zai shugabanci bai yi zalunci ba bai yi ha'inci ba bai karɓi cin hanci da rashawa ba bai tafi titi a jihun gwamnati ba wannan ka ce masa waliyi kawai shi kuma karamarsa kenan dan yana da wuya dukkan mu ba mu samu dama ba kowa in aka ba shi dama to galibi zai zama farawa gobe. sai wasu yin dabara dabara yadda wasu fadari za su shigo masa amma ba wai albashin ta kawai albashin ta kawai za ka gina wannan manyan za ka gina manyan wannan gidajen saman nan ai ba ka yi kanka ba a iya albashin ka kawai albashin shugaban kasa ma nan amma akwai yan dabaru dabaru da ake galibin mutane da wanda baya wannan a ta iya albashinsa da cikin alawarsa da ya sakwacinsa in ma ya samu matsayi babba a ta iya wanne dogara da shi to ba su yawa yan ɗan ne a cikin al'umma na Allah dai ba a ƙarewa ba za ka ce ba mu makwata na Allah ba a ƙarewa amma ba galibin mutane ba jarraba su ba in ma zai zo ya ta zagin gabanin yana ta kuruwa na ba shugabancin kwasai a samu shi ma zama azzalimi ya zama azzalimi a cikin al'umma abin da fi kawai shine ka guji abin kawai Sai ya zama da lura babu yadda ka biya ba yadda za a yi ka gudu sai ka karba sai ka roƙi Allah ta'ala ya taimake ka amma a ce kai da kanka ne kake shiga da ka akwai hadari a ce ba kaɗan ba to manzon sun ce duk wanda aka ba shi shugabancin wasu al'umma ya haƙince su ya mutu a haka to Allah ta'ala zai haramta masa aljanna wa fi riwayatin aw riwaya falam ya'ud hadi nusihi haka ba duk wanda aka ba shugabanci bai kewaye al'umma sababi nusihi da adalcinsa da amfanarwarsa ba da alkhairinsa ba lam yaji ra'ayatan janna ba zai shi aljanna dan shi aljanna kun yi rage tafiyar shekara saba'in za ka ji ƙanshi a jana tsakanin ka da ita da bayan shekara saba'in za ka ji ƙanshi aka ce ko ƙanshin a jana da zai zuwa to ko ko sani ka bai zuwa zai zuwa shi ne ma'anar a annusuwa nan shi ne adalci alkhairi amfanin al'umma wato bi amfane su a addinin su bai amfane su a maslahar rayuwarsu bai musu adalci ba to ko ƙanshin a jana ba zai zuwa kaga wannan abu yana da haɗari shi yasa abu za su yi zai cewa manzan a kai ta yara sauran da ala tafsa amiduni ka ba ne wani bangare manzan shugabanci sai ce masa ya ababar inni araka da'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi la ta'ammaranna ala sanani wa la tawallayna ma nafsi yace ya ababar ina ga kana da rauni ba fa raunin imani ne raunin hawa irin na shugabanci domin ko da kana da imani da kake ga kai ba za ka iya sata idan ba ka da jarunta ba ka da ƙarfi da shugabanci to za a yi zalunci ba ka yi saka ba to kuma in ka yadda da zalunci kuma kai ma ka zama a zalunci to za ka shi sa Allah ta rata inna khaira man yatajarta al-qawiyul amin mafi alkhairin wanda za a ba a shi ne mai ƙarfi kuma amintake ka da ƙarfi da mai da amana sannan shugabancin ka zai kai to kana da rauni kuma ina so maka abu da yake zuwa kaina amma kuma ya gawa maza ya ce to karka yadda ka shugabanci ko mutum biyu kuma karka rike dukiyar maraya ga duka wannan yana maka shugabanci ba abin da za ka yi marmarin sa ba abin tausayi ne ma kaga mutum ya sa a ransa dole dole sai ya abin tausayi وفي رواية لمسلم وفي رواية مسلم ma min amiri babu wani shugaba ya li umuwar musulmi da zai ci cikin al'amuran musulmi sun ma la ya ji hadu zama sannan baya wahala don amfanin shi ma nan la ya ji yana zaune kawai yana jan iya sai yana abubuwan da su ce dole sai ka tashi ka wahala don baya wahala saboda su yin sadahu baya amfanar da su shine nasiha baya amfanar da su baya musu adalci baya kyautata musu illa lam yadkhul ma'ahum janna fa sai zai shiga janna tare da su sannan wahalar da su kawai baya tashi tsaye baya tashi tsaye da kokari ba su haƙƙin to ba zai shiga janna tare da su saboda mai saboda sakacinsa da watsi da al'amuran talakawansa da kuma halittar talakawansa duk wanda wannan ka ne ba zai shiga janna tare da talakawansa za ku wannan وعن عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به رواه imam muslim ya rawaito wannan hadisi wa an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah ta dai ta kala ta ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah ya kulu yana cewa fi baiti haza a wannan daki na ya sanuna dakin ta yana addu'a yana cewa Allahumma man waliya min amri ummati shay ya da dole ya jibinci wani abu na al'amuran al'ummata wato ya samu shugabanci na wani abu na al'ummata a shakka alaihi sai tsananta ko fashko alaihi ka tsananta masa ya ala manzon Allah ne wanda suma yake wa shugabanni a zalumai munanan addu'o'i duk wanda aka ba shi shugabanci ya tsananta wa al'ummarsa wanda yake shugabanta sannan suma ce ya Allah ka tsananta mu a ga ba tsananta maka a duniya ba to a lahira za a tsananta don Allah zai karbi addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa man waliya min amri ummati shay'an duk wanda ya jibinci al'amura na al'amuran wani abu na shuna al'umma ta farafa ƙabihin sai ya tautasa musu ya ya musu farfuk bihi ya za ka bi tausayinsa tautasa musu Allah zai tausaya masa a duniya da lahira saboda ya ji tausayin talakawa farko da aka ce shai an kowane irin abu ne ko karamin shugabanci ko babba ana bukatar tausayawanka ba tsanantawa ba idan ka tsananta Allah zai tsananta maka don ajjaza'u min jinsil amal ko daga jinsin aiki daga nau'in aiki ne ka tsananta talakawa kai ma Allah ya tsananta ba za a gani tun a duniya Allah yake kama shi bayan ya sauka daga mulki don Allah ya kan yi jinkiri wa azzalumi sai ya kama shi da ba zai kubuce masa ba da ka sai kaga ya gama mulkin sa daga bayan ka gani kaga sun sauke Ba ga kuma haƙoƙin al'umma kuma an je lahira nan da wanda ya tausaya al'umma kuma sai Allah ya ji tausayinsa to baya halatta ka tsananta wa al'umma sannan duk wanda Allah ba shugabanci ba fa ya fi sauran ba ne ko Allah ne ga dama dora ka kan su bai kamata ka wala kan su bai kamata ka tsananta musu ba in kai wannan abu aka ce talaka na wahala ka nemi ka fasa wannan abin ko ka masa canji wanda zai sassauta ba amma kai wannan abu talaka yana cikin wahala ka ƙara wata wahala ka sake ƙara wata wahala ka ga nuna babu tausayi ke na kai tausayi ba za ka yi kam to duk wanda wannan tabi'an sa ne manzon sama ya yi mummunar addu'a ya ce Allah ya tsananta masa shi ma zai ga wannan sakamako a shugabanci abun tsoro ne dole ka zama adali وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تخصهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكفرون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال أوفوا ببيعة الأول فالأول عادوهم حقهم واسألوا الله الذي لكم فإن الله سائلهم عما استرعاهم متفق عليه wani hadisin bukari da wasu kaushe rawaito na bi abin hurairar daga abu hurairar rabbi allahu anhu allah da shi kare ya ce kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ran kuma yi kanan banu isra'ila banu isra'ila sun kasance ta sunsuhum al-anbiya annabawa ne suke shugabantar banu isra'ila su ne yahudu da nasara yahudu da nasara mutane annabi musa da mutane annabi to sun kasance annabawa ne suke shugabantansu wato siyasa shine shugabanci kula da al'amura da zai gyara al'umma shi ne ma nan siyasa kullama halaka nabiyun duk lokacin da wani annabi ya rasu halafa mu nabiyun da wani annabi da ban sai mai gurbi wato su bani isra'ila annabawa ta yi kuma idan annabi manzo ya zo kama annabi musa ya zo shugabance su to zai rasa sai a tada wani annabi irin su annabi dawo su annabi suleiman duk suna annabawa ne a ƙarƙashin shari'an annabi musa alaihi salatu to wanda wannan annabi ya shugabance su in ya rasa sai a kawo wannan annabi Ba ka suma ɓangaren da sa sai mu za su ma sai ce wa innahu inda sha'ida lamari yake la nabiya ba'di ni babu annabi ba za ka inna rasul ba annaba ne za su shugabantar kuwa sai dai wasu daga cikin su ne kawai za su shugabantar kaga inda akwai annabi ba maza kama sai zama annabawa ne da har yanzu kila ko ne annabi wanda yake shugabantan al'umma in yau so a kawo wani annabi shi ne shi kuma annabi shi ne wanda Allah yake masa wahayi wanda zai saba wa Allah ba annaba ma su ne sai shugabantar ko cikin adalci da zai a samu wani wanda ya kafurce masa wanda bai yi imani da shi to manzon sa yake babu annabi bayana da akwai annabi bayana da da sai a aiko shi shugabance ku tun da babu kuma shikenan daga kai na ya kai sai dai za a yi shugabanni kuma za a yi malamai za a yi malamai ya zo a hadisi ulama ummati ta anbiya bani isra'il Malamin al'umma ta kamar annabawan bani isra'il wato su suke jaddada addinin da na zo da shi yadda annabawan bani isra'il suke jaddada addinin annabi Musa haka ko kuma ko al'umma da nan sun za su danda da addini da da shi da babu wani annabi baya akwai wasu mutane da suka kullo a can ba an yi musai da matar kaza wanda yake shi annabi bayan manzana ta suma ya rasu aka gama da shi aka kashe shi a mawuki aka yamama yakin da sai na bakar ya shirya aka yaki wanda suka yi amma na tafiya da an sake samu wani sunan sa muktar shi ma ce annabi ne a lokacin da aka kashe sai na hussein jika manzala ta ya tara jama'a ya ce ya za a kashe jika manzo Allah sai ya ɗauko hansan jininsa ya tara al'umma aka dinga kabbara yana wa'azi mai zafi ana kabbara ya ce tara mutane akan za a ɗauko hansan jinin jikan manzo Allah ta ya gama haɗa mutane sai ya ce musu shi annabi ne shi ma an masa zara da duk galibi wanda zai zo wa'azi mai wa'azin zafi yana tatsar duniya daga hankali ta gari ba za a zai don muku da wata aƙida kuma da ba ya tsara kwa wuya kamar yadda da babu shi'a a najeriya wasu yanzu suka fito suka ce sai an yi biyan alƙur'ani shugabannin nan azzalumai ne aka dinga ita ce kare jama'a sai ta tallata musu aƙidan shi'a sai suka rabu biyu wasu suka suka ƙi su bishiyu ko suka bishiyar wanda suka bi da ƴaƴansu da jikokinsu duk sun zama ɗan shi Abubakar ya ce ai shi shi annabi ne a masa wasu wasu sai suka yadda wasu wasu yadda ba aka cewa Abdullahi bin Abba Muktar ba ya ce an masa wahayi yadda ya yi gaskiya idan ka je ta ji ya ya yi gaskiya ya yi wahayi kala biyu akwai wahayin Allah akwai wahayin shaitan inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim yujadilu saboda ka shaitanu suna yi wa waliyansu madibinta ta wurin su wahayi da ka shaidan ne masa wahayi ba ana to zaka babu annabi har haka zaka samu Ahmad guda bai dade ba wani musulmi kindiya ne nake tsammani ana cewa masu wannan aqidan ne har yanzu akwai wani sun suna kallon Ahmad gulam annabi ne aka ce manzon ya ce la nabiyya ba'di babu annabi bayana sai suka ce ba fahimci larabci mane la nabiyyu ba'di ne la nabiyun ba bi haka larabci yake ba la nabiya ba kun zama manci larabci in ka ce la nabiya nabiyya ismu la ne annabi alil Ba ku wani annabi ba amma in ka ce la nabiyun ba bi la sunan wani mutum ne nabiyun annabi ne ba bi ba wani ayi wani wani la na nufin akwai wani mutum sunan sala annabi ne zai zo bayan sa kaga ba yana nuna ba annabi ba a za a samu wani mutum sunan sala to shi ma annabi ne bayan wanda aka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatama nabiy mazalar ta sama ba abin nan ba baban ɗaya ne daga cikin mutanen ku ba walakin rasulullahi dai shi ya kasance manzon Allah ne wa khatama nabiy da tikamakin annawa suka ce ba tikamaki ake ne ba zubbin annabawa ke ne wa khataman nabiy ma'ana shine ne shugaba a cikin annabawa ne tikiti kamar yadda ya tsarkani ka sa zubbin ita aka fi hangowa suna nufin zubbin annaba ne ma'ana shi ne ya fi fice a cikin annaba ba ana nufin shigamakin annaba ba tun da kaga khatim yana zuwa da ma'anan zubbi din ko ba ka suka dinga caccanja fassara na qur'ani da hadisi Ka shigar da mutanen su kuma har yanzu akwai wanda sun yadda akwai ne annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma na duk akida ce ta wa innahu la nabiyya ba'di yadda shi Allah ya ce la nabiyya babu wani annabi ba'di ba nan kamar la ilaha illa Allah ne an bauta da gaskiya wa sayakunu khulafa wannan ka ce za a yi wasu shugabanni masu ne shugabanni da suka zo kafin su wa yakfuru sai su yawaita barna da zalunci da kama karya a cikin al'umma za ka ce wada za a shiwa gabanin azalumai nan gaba ta ga abubakar ba azalumai umar usman ali amma ana tafiya tafiya za a samu azalumai shi ba gaba wani suna ya ba su labari kazu sai suka ce ya rasu lafa ba ta amuruna to me za ka umarci mu da shi in muka waye gari cikin wa'annan azalumai shi ba gabanin ya za mu yi to bi muna san kare wuyansu ne ko ya za mu yi ko mu haƙura dai kawai fi ta zalunta mu ya za mu yi قال كما لازم أتي أوفوا بيعة أوفوا ببيعة الأول abu na farko dai ku cika mubaya'an na farko sannan na farko ma'ana da yadda da shugabancin su ko da a zalumai ko kwacewa kuma su ko yaƙi su ko juyin mulki su kai kadai iko da hannun ba daukar ku musu tawaye bi ko idan aka yi shugabanni guda biyu aka nada shugabanni guda biyu ba za ku idan ba a shugabanci mutum biyu na za a dinga ne. to ta ce to na farkon za ku yi mu baya a bada na biyu shi na farkon ku masa mu baya ku yadda cewa shi ne shugaba na biyun kuma a za ku da shige ko za ka na farkon shi ne ingantacce ko za ka sai ya ta ce ku yi mu baya na al'awwal shugaban farko al'awar sannan mai bi masa in na farko ya tafi wani ya zo ku yi masa mu baya Wani shi ne abu na farko da za ku ku yadda da shugabancin sannan a tsohon haƙƙahun ku ba su haƙƙinsu ku ba su haƙƙinsu Sai ku ce a mu kuma tun da dai ba sa yi mana adalci to ba za mu musu biyayya A'a, kar ku musu tawaye ku musu biyayya shine hakki ku ji da suke faɗa sannan kuma ya mutu biyayya matuƙar abin bai saba wa Allah kamar yadda ya zo a hadisin manzo sama alal al-mar'i muslimi as-sam'u wa ta'atu fima ahabba wa kariha ma lam yu'mar bil ma'siyah fa idza umira bi ma'siyati fala sam'a wa la ta'a wajibi ne mutum musulmi ya ji maganganun ne kuma ya bi kuma shi gamba ba mutum da saba wa Allah in an mutum da sabon Allah babu ji babu bi babu ji babu babu bi saboda haka kenan kar ku musu tawaye shine aqida ingantacciya ta da suna da ga ta akan dalilai na Qur'ani da hadisi imamu na cewa wala nara al da ala a'immatina wa ulati umurina wa idaru mu ba ma aqidan mu ba ma yarda da yi wa shugaba tawaye kuma ko da azzalumai ha sai kawai sai ba sai suka kashe kawa duk wanda suke tawaye ina suke yi za su gama da ku ko zalibai ne kuma su biyayya matukar wasu umarce ku da sabon Allah ba sai kun saba Allah nan ba za ku ba za ku bi umarnin su ba sai ce wasalu Allah allazi lakum kuroki Allah kuma hana ku hakkin ba kuma na ku hakkin kuma ne ku kuroki Allah ya ba ku sannan kuma ku ku na ba su na ku hakki bi da biyayya da girmamawa dukkan haƙƙin ku da suka hana kuma ku roƙa Allah ya ba ku ba su ba ku ruwan sha ba ku roƙi Allah ya ba ku sai muku hanya ku ta ba su ba ku wutar lantarki ba ku roƙi Allah ya ba ku sai muku hanya asibiti sun hana ku magani ku roƙi Allah ya ba ku kuɗi ku je ku yi jinyan kanku da ku duk abin da suka hana ku roƙa wajen Allah sai Allah ya ba ka nan sai zama kana rayuwar ma baka dogara da gwamnati ba amma fa sun je can za su amsa tambaya yasa Allah ta yi manzara ce fa inna Allah sa'idun Allah sai ya tambaye su amma sar'abun dangane da abin da ya ba su kula da shi da in sun je lahira za su amsa tambayoyi Allah ya tambaye su wannan amma ko ku roki Allah ya ba ku namu saboda haka za a yi shugabanni a zalumai masu yawaita zalunci da barna a cikin al'umma to amma matakin da za ku ɗauka ku yadda da shugabancinsu ku ba su haƙƙinsu wanda Allah ya tsora muku na biyayya kar ku yi musu tawaye haƙƙinku kuma na maslahar rayuwanku da addininku da wasu ba ku ba to roƙi Allah ya ba ku amma ku sani Allah zai tambaye su ana fiya shikenan in Allah ya ba ku ya ba ku ya ba su suka ba ku ba wannan shine aƙida ta zaman lafiya kenan amma ga ta za ku fito na fito da takobi da so wasu suna da sojoji suna da tankoki ya kai su gaba da hukumar shi bukatar ku ba biya an zubda gina da ko kuma a kama ku a wahalar da ku a wannan ba daidai ba ne ana nufin bukatar su ya wato shi وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أنه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم متفق عليه ina hadisin bukari da muslim suka rawaito shi wal aidi ne amri daga aisan amru rabbi allah anhu allah ya da shi annahu dakala ala ubaydillah bin ziyad ya shiga wajen ubaydillah bin ziyad ubaydillah bin ziyad gwamna ne a kufa a zamanin yazid bin muawiya je kufa ya shigo wajen gwamnan garin shine ubaydillah bin ziyad fa qala lahu sai ce masa ayyuna ya kai dana sai masa wa'azi don ya haife shi inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo ya kuje yana cewa inna sharra bi'ai hakika mafi sharri shugabanni al-hudama sune yan kama karya al-hudama masu tsanantawa masu kama karya wanda ba sa talakawan su wato ainihin sassauci masu kula da su da tsanantawa fa iyaka an takuna minhum ka shedinka ka zama da baki kar ka yadda ka zama da baki wannan ba Allah a zamanin sa ne aka kashe sai ina musu yi kan manzala ta sama amma ba shi kashe shi to yana gaya masa ne zama adali kan ya zama shugaba mai kama karya su ne mafi sharrin shugabanni iji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ga da ka ce wannan shi mafi sharrin shugaba to zai danna da kutan da korana a cikin Saka Allah ba ka shugabanci kar ka zama azzalimi kar ka zama mai kama karya kar ka zama mai tsayar da talaka shugabancin zai kare in ya kare kuma shi kenan, sai Allah ya kama ka yanzu kuma ka zama abin tausayi to galibin shugabanni azzalimai ne masu kama karya ne illa man rahim Allah na Allah ba karewa amma yan kadan mai na Allah ne wanda ba ta wannan hanyar suke shugabantar al'umma ba wa na bi maryam الأبدي رضي الله عنه أنه قال لمعاوية رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من والله الله شيئا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره يوم القيامة فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس رواه أبو داود والترمذي أنا حديث أبو داود والترمذي رويته كما إسناد فإنجلتين وعن أبو مريم الأزدي أبو مريم الأزدي رضي الله عنه أن لا يجد أنه قال لمعاوية يا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن لا يجد لو كثيرا خليفة شنو شغبان شنو خليفة نمو shugaban al'umma musulmi na lokaci ya ce sami su za su sama na ji manzan su lakama ya kule yana to ya shiga wurin sa ne shugaban kana jawo masa hadisai sa abu ne mai wahala idan mara rahim Allah malami dai ne zai iya zuwa ne shugaba ya masa nasiha yana da wa musamman a wannan zamani musamman a wannan zamani yake maza su zuwa yana cewa man wallahu Allahu shay'an wanda Allah ya ta masa wani abu na shugabanci min umurin musulmi daga al'amuran musulmi fata da ba sai ya kura ya sa shamaki duna hajjatihim kuma bayan bukatansu wato ya tsare tsakaninsa da bukatansu wa kallafi da tsanin bukatansu wa fakarihin da talaucinsu wato duk ma'anarsa ɗaya ne da haja da kalla da da faka haja bukata kalla bukata mai tsanani fakarin kuma bukata da tafi haja saboda haka suna da bukatuwa gwamnati ta tallafa musu abin da ya shafi rayuwarsu sai ma ya tsare yadda ma talaka ma ba za su san shi da ta na su je su faɗi su faɗi damuwar babu wannan wajen yin haka ita da ban za mu tuna hajjaci Allah zai tsare tsakanin bukatarsa wato bukatarsa ba za ta biya ba wani suka ce in yi addu'a Allah bai zai karbi addu'a ba kuma Allah bai zai sa ya cimma sa ba wa kallabi da bukatarsa wa fakari da bukatarsa yau mai rana da kiyama shi ma ranar kiyama zai ɗanɗana kuɗansa kamar yadda ya iya saurari bukatun talakawa a nan duniya kifin ka banza za su iya maganin su bare su su tallata bukatan Su haka alahira Allah zai tsare ba zai saurare shi kuma ya a wutar jahannam Allah ya tsare wannan Abu Maryam al shi yake wa Muawiya bin Abi Sufyan nasiha da wannan hadisin a fadansa lokacin yana amirul mu'minin yana shugaban mu'minin da ma'aikin abin tuwa wani ji wannan nasiha faja'ala mu'awiya su fi mu'awiya ya sanya rajulan wani mutum ala hawa hawa'idin nas akan bukatun mutane sai ya ware wani wani wani commissioner ya ba shi ofis ya buɗe wata ma'aikata ce ta wannan bukatun mutane duka in suna da bukata su kawo wajen wannan commissioner wajen commissioner ya gaya masa shi kuma ya yi ko kuma ya ware wasu kuɗaɗe wani an gaya wa kwamishinan shi kuma sai ya ya biya wannan bukata shi shugaban kasa ne wani minista wani ministry ta damoyin mutane ministan za a gaya shi kuma ya faɗa shugaban kasa a warware wannan matsalan ko kuma dama akwai kuɗi a ƙarƙashin ministry yi wannan bukata muhawi ya ce to gara ma ya ware wani musamman don kila wani zai ji tsoron zuwa wurinsa ko ba zai iya samun ba ya ce to duk wani mai bukata zai gaya wannan kawarware masa bukata wanda in ba haka yi ba shi ma Allah ta'ala zai tsare zai tsare tsakaninsa da bukata to kaga wannan tsoron Allah ne ya samu ne tsoron Allah ne da kuma karɓar nasiha to ya kamata shugabanni ya zama suna da mai masu musu nasiha kuma su zama masu karɓar nasiha sannan suna zama suna karɓar bukatun mutane kar ka je ka tsare kanka ba wanda ya isa zo ne ba wani mai bukata da ya isa zo ne sabanin wasu shugabanni za a ga talakawansu suna iya zuwa wurin su su faɗi bukatan wanda bai kai ka wani iya zuwa jin shugaban ƙasa ya faɗi damuwa ko jin gwamnan garin ya faɗi damuwansa to ba lantana ma a ce bukatan al'umma zai kai ba ta sama amma duk yawanci wanda suke tare da kai in kai shugaba ne ba gaskiya suke gaya maka ba suna gaya maka abin da zai maka daɗi ya ce ka yana taibawa kokarin da kake wa ka ce ki al'umma eh abu kaza ya yi kyau to alherin ake gaya maka ko kuma maka karya ma a faɗi abin da ba haka wani don neman shiga amma ba mai zuwa ya ce to wuri kazan nan ba gaskiya ba a kyauta musu ba kaza ya kamata a musu kaza mutane suna cikin wahala suna da bukata kaza yana da wuya wani ya yi wannan ba ce ko ba a yi ba na Allah ba a karewa amma kaɗan wanda zai je tinkari shugaba ya gaya masa damoyi talakawa ko maganar sa ke tasiri to amma wajibi ne shugaba ya zama yana da wata in ba haka ba Allah zai tambaye shi ranar alkiyama za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh